Sama'ila ta ɗaya Sura talatin Dauda ya hallaka Amalekawa A rana ta uku, Dauda da mutanensa suka isa Ziklak, sai suka tarar Amalekawa sun riga sun kawo wa da Ziklak hari, suka cinye Ziklak, suka ƙone ta, suka kwashe mata, yara da tsofaffi da dukan abubuwan da suke cikin garin, ba su kashe kowa ba, amma suka kwashe su, suka tafi. Da Dawuda da mutanensa suka isa Ziklag, suka tarar an ƙone garin, an kuma kwashe matansu da ’ya'yansu mata, da kuma ’ya'yansu maza ganima, sai Dawuda da mutanensa suka yi kuka, suka yi ta kuka har sai da ƙarfinsu ya ƙare. An kama matan Dawuda wato, Ahinawam daga Yezireyel da Abigiyel matar Nabal mutumin Karmel wanda ya rasu, Dawuda koya ya damu ƙwarai, domin mutanensa suna niyyar su jajjefe shi da duwatsu, kowannensu ransa ya ɓace saboda ’ya'yansa maza da mata. Amma Dauda ya sami ƙarfafawa a cikin Ubangiji Allahnsa, sai Dauda ya ce wa Abiyatar firist, ɗan Ahimelek, kawo mini efod, sai Abiyatar ya kawo masa, Dauda kuwa ya nemi nufin Ubangiji ya ce, In bi bayan ’yan harin nan, zan cin musu? Ubangiji ya ce, Bi su, gama za ka cin musu, ka ƙwato abin da suka kwashe. Dawuda da mutanensa ɗari shida suka kama hanya, da suka kai Kwarin Besor, waɗansu suka tsaya a can, Dawuda ya ci gaba da mutane ɗari huɗu, don mutane ɗari biyu sun gaji sosai, har sun kasa ƙetare rafin Besor, suka sami wani mutumin Masar a fili, suka kawo shi wurin Dawuda, suka ba shi abinci ya ci, suka kuma ba shi ruwa ya sha, suka ba shi wainar ’ya'yan ɓaure da kuma wainar ’ya'yan inabi. ya ci ya sami ƙarfi, gama bai ci ba, bai sha ba, har yini uku da dare uku. Dauda ya tambaye shi ya ce, Wane ne Ubangidanka, kuma daga ina ka fito? Ya ce, Ni mutumin Masar ne, bawan wani mutumin Amalek, mai gidana ya ƙyale ni sa'ad da na yi rashin lafiya kwanaki uku da suka wuce, mun kai hari a Negev ta Keratawa da Yahuda da Negeb ta Kalif, muka kuma ƙone Ziklag, Dawuda ya ce masa, Za ka iya kai ni wurin maharan nan? Ya ce, Idan ka rantse mini da Allah, ba za ka kashe ni ba, ba kuwa za ka mai da ni wurin Ubangidana ba, sai in kai ka inda maharan suke. Ya bi da Dauda har zuwa can, sai ga su a baje ko'ina a ƙasa, suna ci suna sha, suna annashuwa, saboda yawan ganimar da suka kwashe daga ƙasar Filistiyawa da ƙasar Yahuda, Dauda ya yaƙe su tun daga faɗuwar rana har yamma kashegari, ba ko ɗaya da ya tsira sai samari ɗari huɗu waɗanda suka tsere a kan raƙuma. Dauda ya ƙwato kome da Amalekawa suka kwashe tare da matarsa biyu, babu abin da ya ɓace, Dauda ya dawo da kowa, manya da ƙanana, ’yan maza da ’yan mata duka, da dukan abubuwan da Amalekawa suka kwashe, ya kuma ƙwato garkunan tumaki, da na awaki, da na shanu, mutanensa suka koro shanun, suka yi gaba, suka ce, Wannan shi ne ganimar Dauda. Da Dauda ya zo wurin mutum ɗari biyu ɗin nan waɗanda suka tafke, suka kāsa binsa, waɗanda aka bari a bakin kwarin Besor, sai suka tari Dauda da mutanensa suka tafi tare da shi. Sa'ad da Dauda ya zo kusa da su, sai ya gaishe su, sai dukan mugaye da marasa kirki daga cikin mutanen da suka tafi tare da Dawuda suka ce, Tun da yake ba su tafi tare da mu ba, ba za mu ba su kome daga cikin ganimar da muka ƙwato ba, sai dai kowane mutum ya ɗauki matarsa da ’ya'yansa ya tafi. Dauda ya ce, A'a, ’yan uwana, ba za ku yi haka da abin da Ubangiji ya ba mu ba, ya tsare mu, ya kuma bashe sojojin da suka yi gaba da mu a hannuwanmu, wa zai goyi bayanku a kan wannan al'amari, wanda ya tafi wurin yaƙi da wanda ya zauna a wurin kaya, rabonsu zai zama daidai, Dauda ya sa wannan ta zama dawwammamiyar farilla ga Isra'ila tun daga wannan rana har ya zuwa yau. Da Dauda ya iso Ziklag, sai ya aika wa abokansa dattawan Yahuda da rabo daga cikin ganimar ya ce, Ga kyauta dominku daga cikin ganimar maƙiyan Ubangiji, kyautar domin waɗanda suke a Betel da Ramot ta Negeb, da Yatir da Arowar, da Sifmot, da Eshtenawa, da Rakel, da garuruwan Yeramelawa, da garuruwan Kenawa, da Horma, da Bor Ashan, da Atak, da Hebron, da dukan wuraren da Dauda da mutanensa suka taɓa zagawa.